This is the easiest way da ku fara making free a online a cikin wayarku ba tare da kun saka ko sisi ba ta hanyar CPA marketing. so last time na videos akan wani site mai suna GG agency na CPA marketing so bayan na yi wannan bidiyon na sami a lot of questions wasu suna tambaya na shin wannan site din ana samun kuɗi da gaske a cikin sa wasu kuma suna mun tambaya a a sai su ta payment method su cire kuɗin su wasu kuma ma suna mun tambaya game da self click saboda a last video da nayi na ce zan muku bidiyo akan yadda ake self click so kuma ban samu na yi bidiyon ba so insha Allah duka na tayar amsoshin wannan tambayan kun duka zan muku bayanin su a cikin wannan bidiyon zan muku bayanin tun daga eh suna ana samun kuɗi a cikin sa ko ba a samu ya mutum da ya sai ta payment method ɗin sa ya za ka yi self click ka samu kuɗi kuma a cikin wannan site ɗin so duka insha Allah na tara amsoshin wannan tambayan ku zan muku su duka a cikin wannan bidiyon so abin da kuka ke da bukata idan kai sabon zuwa ne ina roƙonka da ka dana mun subscribe ma wannan channel din kai like na wannan bidiyon ka kai share din sa a WhatsApp group Telegram group da Facebook domin yan uwa da yawa su ga wannan bidiyon su amfana da shi so kai tsaye abu na farko da zaka fara shi ne idan ka san baka cikin Telegram group din mu ko kuma WhatsApp group din mu akwai link da zan aje muku so zaka iya joinin na Telegram channel din mu wanda a can na ɗaura duk wani update da ya kamata haka idan ma akwai wani abin da baka fahimta ba zaka iya mun zaka iya mun tambaya kai tsaye ta cikin telegram group dina zan maka explain step by step insha Allah to akwai link da zan aje muku a description wannan bidiyon sa kar ku manta ku yi joni haka kuma wanda suke sha'awar su fara crypto trading akwai sabon channel mu da na buɗe wanda nake videos akan abin da ya shafi crypto trading so dan mu muku tagin video ɗaya daga cikin videos da muke so zaka iya bi ka je ka kalli wannan bidiyon ka koyi crypto trading wanda course ne wanda ya kamata a biya kuɗi kafin a koya amma an ke muku shi kyauta a cikin wancan channel ɗin to kar ka manta kai subscribing ɗin wancan channel din ita ma idan kana sha'awan ka fara a financial a ka shigo cikin financial market so kai tsaye abin da za mu yi a yanzu za mu tafi kai tsaye cikin bidiyon mu so kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon ba za mu tsaya bayanin game da gg ba ko kuma wani creating account a gg saboda already na riga na yi videos akan wannan su kai tsaye mu tafi kan ansa tambayan ku kamar tambaya na farko da wasu suke yi akan cewa jiji eh, suna biya ko ba su biya eh garanti jiji suna biyan kuɗi ba wani problem ana samun kuɗi a cikin jiji sosai da sosai idan dai mutum ya mai da hankali ana samun kuma za ka cire kuɗinka ba wani problem ba wani matsala ba wani problem za ka cire kuɗinka kawai abin da kake bukata da ka yi aiki ne wato cost per idan aka ce cost per action shine meaning na CPA din shine da ka tura ma wani like akwai wanda suke mun tambaya ko kuma ka ga mutum ya turo maka da screenshot ɗinsa ya ce maka ai ya samu click wato misali wasu sun daddana link ɗinsa amma kuma bai samu kuɗi ba so abin da nake so ka gane tun title ɗin abin ma in ka ji da aka ce maka course for action so yanzu idan na tura ma wani ko na tura ma wasu ko so goma da su ko so ɗari ɗari da su bubbuɗe idan dai ba su yi aikin da su suka ce a yi ba wato ba su min wannan aiki ba su mun wannan aikin ba to wannan ba ta yanda da a yi su biya ni so misali yanzu na tura na tura maka link ka yi sai ka danna but da ka shiga sai ka ga link din ana buƙatan a yi subscription ne so in dai mutum bai yi subscription dinnan nan bai dawo su fa ba su bani ba su kuma idan na zo wajen statistic ɗina za su tuna min ga adadin mutanen da suka yi click nan mutum guda kaza sun yi click to da ga baka samu ko sisi ba su wanda ka tura masa aikin ne ba su yi wannan aikin ba mutum ya shiga ko bai gama aikin ba ko kuma ko ya shiga ya gani ya fita bai dai yi aikin ka ba so idan bai aikin ka ba su kuma jiji babu ta yadda da a yi su biya ka so dumo idan mutum ya ka tura wa mutum ka tabbata ya yi wannan subscription ɗin da suka ce ai ɗin ma downloading na wani abu ne to ka tabbata ya yi dan sai ya yi wannan kafin su kuma su biya ka idan dai kawai da shiga ya gani ya fita su idan ka zo wajen statistics za su jero maka link na wanda suka yi kilike za ka ga maybe ka samu click guda dubu ɗaya ka ga baka samu a conversion ko eh baka samu ko sisi ba su duka wannan mutum dubu ɗayan da ka tura musu kawai sun danna link ɗinka ne suka yi biyun suka dawo ko kuma kai je ka ɗauki offer ɗin da already an ga ta yi limit wanda a videos ɗin da na na bayana muku bayani game da wani kalan offer da ka ɗauka wanda za ka samu kuɗi akwai offer ɗin da already an riga an gama da su so in ka je kai ta promoting da ka kana ta yi a iska so ya kamata in baka kalli wancan bidiyon ba ka je ka kalla zan muku tagin ɗinsa bidiyo na farko da na biyun a description na wannan bidiyon za ka iya dubawa so ya kamata ka san da wannan shin wanda ka tura masa wannan aikin ya maka ya yi ko bai yi ba abu na farko kenan so idan ka ga baka samu kuɗi ba so bai yi ba ne bai yi aikin ba ko kuma ya yi aikin amma ofa ɗin da ka ɗauka already ta yi limit offer has limit an gama da ita so shine wannan sai abu na biyu kuma a yanda ake saita payment method so actually yanda ake saita payment method a cikin jiji farko requestin da aka yi wa manaja ɗinka manaja ɗinka da aka masa requestin da a buɗe maka a wajen da aka je ka saita payment method ɗinka wanda to ya da ka yi saita wannan payment method ɗin to karin farko da ka zo A wasu dot guda guda uku nan a sama so idan ka danna ga yanda aka saka finance nan so za ka danna kansa gashi nan payment request misali so idan ka zo so idan baka saita naka ba zai baka dama ka saita so ni already gashi nan na saita payment method Ina na saita inda nake so ana tura min kuɗi na so yanzu idan baka da shi idan suka after sun buɗe maka wannan bayan kayi magana wa manaja ɗinka in ma ta telegram ko kuma ka masa magana ta email so advisably gaskiya ka masa magana ta email musamman idan ka san kana abubuwan da suka shafi mining na cryptocurrency saboda gudun kar a je yi banning ɗin account ɗinka wanda akwai bidiyo da na yi ma akan abubuwan da suke dalilan da suke jawowa telegram yi banning na account ɗin mutane so gaskiya idan ka san kana mining na cryptocurrency a telegram ya kamata ka je ka kalli wannan bidiyon nan zai taimaka maka matuƙa sosai Dan a cikin abubuwan da dalilan da suke saka ake banning maybe kai ma kana yin wannan abun so yana da kyau ka je ka kalli wannan bidiyon za ku ganshi shi ma a cikin videos ɗinmu zaka ka iya zuwa ka kalla so maybe yanzu sun buɗe maka kana so ka yi adin payment method to idan muka yi zooming kamar yadda kuke gani gashi nan an ka saka add so a nan wasu suke ta min tambaya wani ya tambaye ka wanne dai saka so a nan wajen kai da kai yi choosing wanda ya fi maka kun fahimce ni kada ka zaɓi wanda ya fi maka a nan wajen aka ce wm set wato wannan wanda suke da wave money account kenan wave money is under the a mz wallet wmz wannan nan wave wani ne ga wire transfer wato shi kuma wannan wire transfer shi ne zasu na maka transfer directly idan kana da bank USD bank haka zasu maka ga wannan ga PayPal gashi nan dai duk wanda kake so ga Payoneer ga wane ga wane su duk wanda kake so so advisably wanda zai fi maka sauki ka yi amfani da wannan a dalan crypto dalan crypto dai fi ma shi advisably gaskiya ina ga zai fi maka sauƙin cire kuɗinka ba wani cike-cike ko wani abubuwa dan nima da shi nake amfani gashi nan a nan wajen da aka saka tita slash i eh, ya aka yi bracket USDT ya aka saka ERC20 so wannan na under Ethereum kenan so ga wanda ba da exchange kuma ko ida a Bybit ne ko Binance so advisably ma exchange da ya kamata ka yi amfani da shi nan baka shawarar kai amfani da Bybit saboda Bybit shine har yanzu ake P2P a cikin sa wato exchanging na dala ka karbi naira wanda akwai bidiyon da nayi akai yanda shi ma ake exchanging na dala a can a sabon channel ne wanda nake koyar da cryptocurrency so aka iya dubawa ki kalli wannan bidiyon sa'annan kuma wayanda basu da Bybit account su ma akwai link da zan aje muku zaka iya bi ta wannan link din kai creating Bybit account kai verify sa kana karbin kudin ka ta wajen baka da wani problem so yanzu bayan mun yi selecting so bayan ka zaɓa a nan wajen da ka ciki gashi nan da ka saka wallet address kana yin saka wallet address da ka danna add shikenan ya ya maka adin baka da wani problem baka da wani matsala ya maka adin kun gane so yanzu already kun ga gashi nan na yi adin din payment method ina akan wannan uh, akan wannan address ɗin nake so ana tura min da kuɗi na already ni na yi selecting nawa a nan wajen kuma idan ka kai minimum na cirewa a nan wajen da ka zo ka yi requesting zaka da ka ce kana so ka cire kaza dala ɗari kaza haka dala dubu haka ka zo ka cire gashi nan bayan ka yi selecting da su gwada maka adadin amount ɗin da za a tura maka saboda a ɗan ko wani charges maybe so ko da ka danna submit so kana danna submit za ka jira shi in 24 hours haka za su senda maka da kuɗinka ba wani problem a cikin GG. Sai the last question kuma da ake tambaya shi ne game da self-click. Wasu na ta magana a kan self-click ya da si self-click ya da si self-click. So insha Allah zan nuna muku yanda za ku yi self-click a cikin wannan site ɗin. So actually yanda za ku yi self-click akwai two methods da zan ba ku wanda za ku iya gwadawa da shi. Method na farko shine idan da ka yi self-click idan misali waya ɗaya kake da shi a to da ka nemo wani browser like ka nemo mysis browser so bayan ka nemo mysis browser ka zo ka zaɓi offer ɗin da ka yi promoting bayan ka zaɓi offer ɗin da ka yi promoting ka ɗauki link ɗinsa ka ji cikin wancan kar ka yi amfani da browser ɗaya yanzu misali account ɗin yanzu kamar yadda kuke gani a wannan wayan tana kan chrome ne so yanzu idan na ɗauko link ina so na yi self click ba zan yi amfani da wannan chrome ɗin ba zan fita in tafi can shi mysis browser ko wani browser ko fa a Firefox ko wani haka sai in yi pasting na link ɗina sai na yi offer ɗin a cikin wannan browser ɗin kun ga na can na bambanta browser ɗin zan yi shi a ciki so za ka iya trying wannan yana aiki but it's not guarantee kun gane it's not guarantee but za ka iya try sa insha Allah maybe kai za ga ya maka aiki in ma bai yi ma wasu ba so but ka gwada try sa zai iya maka aiki sai the second method kuma wanda zan baku wannan wannan shi guarantee ne ma zan ce muku shine zaka nemi wani waya a kusa da kai imma wayan wani zaka karɓa haka ko ka ko ka ko kuma kana da waya guda biyu like so za ka yi zaka zo kayi ɗauki wannan link ɗin bayan ka ɗauki link na offer ɗin da kake so ka kayi promoting zaka senda shi akan wannan waya ɗin wata waya a hannunka kaga wayoyi biyu kenan da ka nema idan ka tura shi sai kai offer ɗin a ɗayan wayan a hannunka so kana yin offer ɗin kana kammalawa automatically kana cikin wayan kan yi dai ka yi refresh ko za ka ga kuɗin ka ya hau a sama ba wani problem so za ka yi amfani da two methods ɗin da na ba ku, nan na self click ko idan ka yi amfani da in a waya ɗaya kake da shi ka je ka gwada ɗauka ka yi promoting a wani browser din, ko kuma ka nemo wani waya but amma na faɗa muku na farkon nan is not guarantee but amma na biyu nan shi normal normal ne garanti ne yana aiki ka nemi wayoyi guda biyu ba ka nemi wata waya a ka sai ka tura ofa ɗin sai ka yi offer ɗin a wata waya kana yin refresh da ka ga ya hau maka ba wani problem normal normal ka ya hau sai dai ka tara 'yan kuɗaɗenka ka je ka yi requesting na withdraw ka cire and the last one wanda shi ma dai ana min tambaya a kai but shine minimum na cirewa minimum na, na withdraw so farko dai minimum na withdraw na GG I think two dollar ne but amma yanzu sun mai da shi 22 dollar sai kana da dala 22 kafin ka yi requesting na withdraw wato sai ka ta ka kudin ka ya kai dala 22 za ka yi requesting na withdraw za su tura maka da kudin ka amma but farko a dala biyu ne za ka iya cire kudin ka so yanzu ya kai dala 22 kafin ka yi withdraw su kuma na su sauke maka kudin ka so i think na muku answering questions ɗinku so idan akwai mai tambaya ko kuma akwai wani abin da still ku gane ba za ku iya rubuta min a comment section na wannan bidiyon insha Allah zan sake muku bidiyon sake an sa muku wannan tambayoyin ko kuma kai tsaye kai na telegram channel ɗinmu za ka iya min tambaya direct dan baka amsa idan ma akwai abin da baka gane ba za ka iya tambaya na zan yi guiding ɗinka da right way da ya kamata ka yi abu kaza ko kar ka yi abu kaza wato mentorship kenan so duka za ku iya mu magana a telegram channel ɗina kar ku manta ku yi ne and then kar ku manta ku subscribe na wannan channel ɗin ku yi na wannan bidiyon please domin yan uwa da yawa su kalli wannan bidiyon su amfana thank you